maganan nake so in yi wato akwai wani abin da aka yi kwanakin baya wanda yana da kyau mutane gwamnatin nan ta ji tsoron Allah ba za mu fasa fada ba akan abin da ya shafi kidnapping din nan abin da zai baka mamaki maganar da annabi ya fada cewa idan duniya ta zo karshe annabi ya ce shi yasa annabi yake cewa duk wanda Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yake cewa fa innahu man ishi minkum fa kaseera duk wanda ya rayu cikin ku ya tsawon rai a cikinku ku annabi sai ce sai kun ga sabani mai rawa amma annabi yake cewa ku rike sunnata annabi yace nan gaba za ku ga abin da ranku bai so ba za ku ga al'amura wanda ku take kyamanta amma annabi yace kar wanda ya dau makami a cikin ku ku yi hakuri haka annabi ya faɗa don ba wanda ya kai annabi kokarin kiyaye jinanan al'umma annabi ce ku yi hakuri za ku ga abubuwa wanda ranku baya so amma annabi ce ku yi hakuri annabi ce kuma alama ta tashin kiyama ne zai bayyana ƙarar gare ku annabi ce za a ɗaura abin da bai cancanta a ɗora shi inda bai za a ɗora abu a ɗora shi inda bai dace ba kuna ganin abin da ke faruwa a ƙasar nan gwamnati bata ba da tsaron da ya kamata da mutane su rayu yadda ya kamata kana ji kana gani za a kama ɗan uwanka a je a mai kisan gilla ko ka kawo kuɗi ko a kashe shi a'a wai an zo nan abuja wai zama ne aka yi na musamman kai ka ɗauka zama ne na mutunci a'a zama ne wai aka yi na musamman wai an zartar da doka ni da na gama abin ma na ɗauka wa wasa ne ni sai daga baya nake wai ashe da gaske ne ni da naga abin na dauka ko irin masu yada labarai ne suke romans ɗinsu da suke yada suka saba ni da naga abin kawai sai na wuce wai ashe wai da gaske ne zaman ne aka yi na musamman a abuja cewa wai zaman nan ba wai an yi shi bane akan ministan tsaro ba wai an yi shi bane akan chief of army staff ba wai an yi shi bane akan shugaban 'yan sanda a'a ba wai an yi shi bane akan kowa ko wani dan majalisa ko waye ko gwamna a'a an yi ne akan talaka duk talakan da aka kama mutane suka tara kudi suka je suka an so shi to an yanke mashi hukuncin shekara nawa a gidan yari eh shekara sha biyar ba fawai an yi ne fa kan ministan tsaro ba da ya kasa wa tsare shi a matsayin shi na ɗan ƙasa wanda kuma haƙƙin tsare rayin shi don wanda yake mulki ya sani cewa rayukan wajibi ne tsare rayukan mutane da mutuncin mutanen da addinin mutanen da dukiyar mutanen wannan fa yana kan wannan gwamnatin ne duk mutumin da ya san cewa wannan baya cikin ajandan gwamnatinsa to kar ma ya kusanci neman wani matsayi a cikin gwamnati kai ka ɗauka wani abu ne wai an zo an yi zama wai an sa hannu a'a wai ba wai shi mutumin da ya bari ya yi sakaci ko wanda ya ci kuɗin makaman da a yaƙi 'yan ta'addan da kar su zo su yaƙe ka ba ko mutumin da ya ci amanan tsaron yadda ya kamata ya tsare kan bai tsare ka ba ko gwamnan da aka tura mashi da abin da ya kamata ya tsara al'umman jihar shi bai tsare ba ko dan majalisar da ya kamata ya warkice al'umman shi bai wakilce su ba ko kudin da aka bashi mai al'ummansa aiki a jiharsa bai yi ba wannan dokan ba akan shi aka yi ba akan talakan da shi bai san hawa ba bai san sauka ba bai da bindiga bai da komai a hannun shi shi da aka kama aka je aka tsare za a kashe shi a wai kai da kaje ka ce kar a kashe shi a ga kuɗi a fanso shi a kai ne za a yanke ma hukuncin shekara goma sha biyu a gidan yari shi kuma ministan tsaron da ya tsare ka ya kasa tsare ka shi kuma isko yana rayuwa ne firi ba laifin shi ba ne laifin ka ne ta ya za mu yi rayuwa cikin wannan al'umma a ci kuma nasara a wannan tafiyar shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce kaifa yuqaddisullahu kauma ta ya Allah zai tsarkake mutanen da mai ƙarfi a cikinsu ya iya kwato mu wanda aka danne mara ƙarfi haƙi a cikinsu annabi ya ce ta ya Allah zai tsarkake wannan al'umma wannan fa ya faru ne lokacin da annabi yana zaune sahabbai suka je habasha yake tambayar sahabbai mai kuka gani mafi ban mamaki a ƙasan garin habasha ɗaya daga cikinsu ya ce abinda na gani mafi ban mamaki wata tsohuwa ta ɗauko turu a kanta wani matashi maji ƙarfi ya zo ya hankaɗe ta tulin ya faɗi ya fashe matar tsohuwar ta faɗi tsohuwan ta dinga ma wannan matashin allah ya isa ba wanda ya ɗau mataki kan wannan matashin da ya ci zarafin wannan tsohuwan ne annabi ya ce to kaifa yuqaddisu ƙauman. Layi uka yu'khazu min shadidihim li ifihim. ya Allah zai tsarkake mutanen da masu ƙarfin cikinsu ba sa iya kare masu raunin cikinsu a wannan dokar ba ana yi ne kan cewa duk ɗan kidnafin ɗin da aka kama a sashi a gidan yari shekara sha biyar ba ne ba kan shi aka yi wannan dokan ba a an yi dokan ne kan kai ɗin da kai ne yanzu makiya kasar innocent person su ne yanzu target don girman allah wannan dokar adalci ne ko zalunci ne zalunci ne to saboda haka a gurguje ina zuwa a gurguje wannan darasi ne da yake faruwa kan ahmad gula allah ya gafarta masa duk mutumin da yake kan mulki yake tunanin cewa tun da yanzu yana da kwambo yana da waye yana da masu tsaronsa saboda suna da mulki a hannunsa kuma suna da daman da za su magance wannan ta'addancin suka ƙi magance to yau ga ahmad gulak nan ba kwambo din ba kowa aka saka tare shi a hanya suka kashe shi to kai ma in kaƙi kuma ba kan shi ne faro ba ga wannan shugaban sojoji na mulkin jonathan me zunan shi eh ba a zazi ba ba dai shi ma haka aka zo aka mashi wannan ki kuma ba abin da ya fara a ƙasar nan kuma yana nuna maka cewa yanzu ƙasar nan ba wanda yake da mutuncin da in an kashe shi za a iya yin wani abu kowa aka kashe an kashe banza kuma ka gani mai za a kan shi ba dai kai kuma ɗan talaka ɗan tsako a gefe gashi nan dai ɗan siyasa ne zo da haka wannan ishara ce zuwa gare su in kana tunanin cewa wai wannan dama ne Allah ya baka a matsayinka na ministan tsaro ko waye kana da tsaro hagu da dama to da mulkin ya gane za mu dawo daya kuma za ka yawo kamar yadda muke yawo kuma idan ke na yawo zabo na yawo kuma ai za a gani to ai gwara ku yi amfani da dama don ku magance ta'addancin kowa ya zauna lafiya ta yadda za ku yawo cikin mutunci talakawa su yawo cikin mutunci amma ba ku isa ba ku barran talakawa hadaran a zubar da rayukansu sannan ku rayukanku ya tsaro ƙarya kuke yi ɗaya bayan ɗaya wala Allah yana kallon su yadda ran wani ya tafi kuma a yau akwai ɗan majalisar jiha da aka sace ɗan ran wato ɗansa ɗan majalisar jiha yanzu haka yana hannun yankin nafa ba shi kenan ba eh Eh? Eh. an kama su ka gani kama akwai abin da kake so ka ce ka gani kuma kaga Nijar nan in dai zaka kama ka kira waya ka ce a kawo sai an kama ka amma a Najeriya dai za ka ga dan ta'adda a daji wai ana hira da shi a gidan redu yana faɗi eh, ra'ayinsa ko ba wanda zai je kama shi saboda haka Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ya amintar da mu ya shirye da shugabanninmu Allah ya faɗakar da su ya sa su gane abin da ya kamata su yi Allah duk wanda ke da hannu wajen tashi hankali a ƙasar nan Allah ka ga bayan shi kafin ya ga bayan mu Allah ka sa wannan fitinar da take kokarin take kokarin durƙusar da ƙasar nan Allah ka sa mu za mu ga bayan wannan fitinar ba ita ta ga bayan mu ba Allah ka amintar da mu ka wato ainihin amintar da rayukan ƴan uwa mu a inda suke Allah ka shirya da shugabanninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum